العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بينك يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na wanda littafi muktasar khalil fil fiqhil maliki wanda fadilatu shaykh al-imam khalil bin ishaq al-jundi ya rubuta rahimahullah ta'ala a yau za mu ci gaba a babin nan da yake bayani dangane da hukunce-hukuncen bakance ko alwashi a musulunci amma yau insha Allah ta'ala yana kyauta zaton za mu kammala wannan bangare a darasi na 187 za mu tashi daga inda mala yake cewa wala mu fi mali fil ka'bati ha. Ba baya lazimtansa duk mutumin da ya alwaki ko bakance ce mali dukiyata gaba ɗaya. ko abinda na mallaka na ne gaba ɗaya fil ka'abati na bayar ga ɗakin kaba ga hidiman ɗakin kaba au ha, ko kuma ƙofan ɗakin kaba to kun wannan ya bambanta mana tsakanin abin da ya ambata a can wa masu hidima ko hidiman ɗakin kaba gaba ɗaya yadda za a kula da ɗakin kaba a inganta anan kuma yace duk abin da ya alkawari akan wannan to ba zai lazimce shi ba sai dai maganan da yake shine sai ya ba da hadaya a madadin wannan ina fata an gane to musamman ma a yanzu ka ce duk abin da ka mallaka na ɗakin kaba ne ko duk abin da ka mallaka da farko da ya kamata mu gane duk mutumin da ya baya da koye alwashi da dukkan abin da ya mallaka za a kasa kashi uku a dauki kashi daya saboda duk abin da ya mallaka ya fi ƙarfinsa. na ku kwashe duk abin da ya mallaka to ya zai yi da matansa ya zai yi da 'ya'yansa ya zai yi da iyalansa ya zai gudanar da rayuwarsa saboda haka karambani ne ko ba aikin lada bane ba aikin lada bane ko kadan ka zo ka ce duk abin da ka mallaka ka bayar hatta gidan da kake ciki gonan da ka mallaka in kana da abin hawa abin hawa da ka da suke ko ina saboda haka kai ka tashi baka da komai abinda musulunci ya ce ya baka dama kana iya ware wani bangare kuma yana hannunka kana kulawa da shi har ya zuwa wani lokaci kamar yadda Khalid bin Walid ya yi kwarai da gaske fa innahu ihtabasa eh, atadahu kamar yadda manzon Allah yake lalle shi yayi hubusin wato kayayyakin yaki da doki ne da menene da me duk lokacin da za a je yaki aka masa magana kawai zai bayar saboda haka in kana da motoci da yawa kana iya ware wata mota ka ce wannan mota din ka yi alwaki duk lokacin da za a tafi da awa ko wa'azi za ka ba da ita kuma za ka yi full tank saboda haka mota tana hannunka koyaushe kai kake sabis dinta sannan kuma duk lokacin da za a zuwa za a ce wa'azi ko da awa magana kawai za a maka in aka yi maka magana kawai sai ka sa a yi sabis dinta a yi full tank a tura baka bari a hannunsu ba saboda mai yiwuwa ba mamaki ba za su yi rikewa ba ba san yadda za su rike ba amma mota tana hannunka kuma wannan ba zai hana waɗansu damuwanka ka yi da motan ba ina fata an gane akwai waɗanda suke yin haka wani zai ce idan ya zo mutuwa zai ce to na riga na yi alwaki wannan mota ta masu da'awa ce akwai wanda zai iya ci gaba da rikewa daga cikin ku in babu wanda zai iya ci gaba da rikewa daga cikin ku to kenan sai a bada yan kwamiti su su rike ina fata an gani idan ya ba da dungurgun kenan saboda idan ya ba da dungurgun to ba ta cikin gado za a fitar da ita a cikin gado in kuma ba motan ya bada dungurgun ba ya ba da amfanin motan ne a lokacin da ake bukatan amfanin to kaga lokacin da ya rasu shi kenan mota ta koma ainihin hannunsa wato ta koma cikin gado kenan saboda haka mutum ya ware wani bangare wannan alwaki za ka yi ko alkawari za ka yi ko za ka ɗaura wa kanka ne babu laifi amma ka ce duka dukiyanka ba zai taɓa yiwa ba ya sayan ka ce duka dukiyanka to musulunci ya ce ka ji tsoron Allah ka kasa dukiyan kashi uku kashi ɗaya za ka bayar biyu bisa uku kuma zai koma hannunka ina fata an gani to musamman a yanzu don ka ce dukiyanka duk ga ɗakin kaba ne ko kula da kofar ɗakin kaba saboda yana kyauta zaton kamar kofan dakin kaba duk gol ne gaba daya saboda za a gan shi daban yana kyalkyali hakan nan da rubuce-rubuce kamar gol ne gaba daya to kaga kofan dakin kaba ko idan gol ne gaba daya to yana jin aka yi kiyasinsa a kudi dai mai yiwa zai kai biliyan daya biliyan daya aka baka biliyan daya kuwa shekara tamanin da wani abu za ka yi kowace rana ina jin naira nawa ne za ka kashe a kowace rana saboda haka za ka kashe ka kashe ka kashe shekara tamanin yanzu malam sadiq aka zo aka ce an baka biliyan ɗaya kawai ka zauna kana kashewa to yanzu dai ka kai arba'in ko hamsin zana ce nan gaba za ka yi wajen tamanin saboda kuɗi ne mai yawa na fitan hankali to wannan hukumar ƙasan ita ce take ɗaukar nauyin wannan ko jiya jiya ne ko yaushe ne ranar ɗaya ga watan muharram ranar asabar ko eh, ranar asabar duk wanda ya kalli saudi layi ranar juma'a da daddare ya ga yadda suka zo suka canza kiswa na dakin kaba sun ma rubuta yawan kudin a riyalai da usd dollar wato us dollar da dai bari ke ba kiswa na dakin kaba shi karan kansa ma wato jarin wani hamshakin mai kudi ne a waɗansu kasashe kwarai da gaske sun canza ki wato a matsayin jajiberen ɗaya ga watan muharram sabuwar shekara Idiriya. yanzu ba za a sake ba sai wata shekara kuma sai a cire wannan sai a ji ajiye shi a gidan tarihi tun da daman kamfanin da yake yin wannan kamfani ne na musamman kuma gwamnati ta ta dauki nauyin saboda haka ba a ma tunanin cewa gaki wata rana za a zo a gaza dun ba a taɓa gazawa ba to kai wace rigima ce da za ka ce ka ba da kudin daga dakinka wa ya san da kai eh wa ya san da kai kana nan ɗan salala ko ɗan wata ne ma ya yi ruba damuwarsu ba ne ba wa mai sa. balle kai da kake ɗan salala ko ma ba kai haka ba ina ba ta an gane to saboda gwamnati ta riga ta ɗauki nauyin komai ko mai kuɗi ne ya je ya kai musu kaza to wallahu alamu amma bai tsammani ma za su saurare shi ba su ba sa bukatan wannan barai da gaske sun wuce wannan wuri ba sa bukatan wannan to shi yasa kullum muke daɗa jaddadawa eh, idan mutum zai je yi rigima a wani waje a wani wuri daban yana ganin wai yayi abin burgewa to musulunci zai ka san ba abin burgewa bane ina masallacin anguwanku ina masallacin garin iyayenka da kakanninka ina masallacin kaza ina wanda yake kusa da kai ina mabukatan da suke kusa da kai to me yasa ba za ka yi mutu ba to don haka duk mutumin da yace mali fil ka'bati aw babiha dukiya ta ga ɗakin kaba ko kofan ɗakin kaba to wala yalzamu ba zai lazunce shi ba aw kullu ma aktasibuhu ko kuma yake duk abinda na samu musamman masu sana'o'i da yan kasuwa da sauransu ya duk abin da ya samu za a bayar da ɗakin kaba A hadiyun ligairi makka ko kuma hadiya ne amma ga ba a makka ba yanzu gaba mutum yana zaune a nan sai yake kawai shi yanzu zai ba da abin nan ga hadiya nan zai bayar amma a kano za a yanka hadayar kana so suka fi bukata ko bauchi so suka fi bukata sannan ka ɗauki abu a kai kano a je a yanka da a yanka a bauchi da a yanka a gombe mai bambanci mai yi a ce inda suka fi tsananin bukata nan ma ya fi lada ko ba ka ba akan inda ba sa abin nan ba sa bukata da wannan zai lizarci mutum ba saboda ya ambaci halayya duk duniya ba a yin hadaya sai a mina sai a makka ba a yanka hadaya sai a wannan waje saboda haka idan mutum ya ce aje a yi masa hadaya a kano ko a gombe to yanka dabban sa inda yake a wa talakawa kawai a yanka dabban a inda yake a wa talakawa ko ya yi alwakin haka saboda ba aikin ibada ba ne au malu gairin ko dukiyan wani a kawai ka dauki dukiyan wani ka bayar ka yi alwaki da dukiyan wani to annabi ya ambata cikin nassin hadisi duk abin da yake sabon Allah ne da dukiyan da ba taka ba ka ce za ka yi alwaki ko za ka yi bakanci a ciki ba zai yi ba wato kaman akwai wargi wasa kawai kake ba da gaske kake yi ba in lam yurid in malakahu idan ya ambaci dukiyan wani malaman fiqh suka ce idan bai yi nufin in ya mallake shi ba saboda malaman fikihu sun ce ba za a kyale shi ba hadisi ya ce idan kai alwaki ko kai alkawari ko kai kyauta da dukiyan wani bai yi ba ina fata an gane sai malaman fikihu suka ce bai kamata a kyale shi ba ya kamata koya masa darasi idan yana nufin wato bai yi nufin ya mallake shi ba in yana nufin in ya mallake shi ne ya yi haka to duk ranar da ya mallake shi ko ya manta in ya je lahira sai Allah ya tuna masa don wani lokaci taɗi kan sa haka ya ce kai amma in na samu kuɗi kamar nawa ne ina fata an gane eh, wani zai faɗi haka zai kuma an kwanar zuwa sai manta daman kawai mai yiwa ya ci albasa ne ko wani abu kawai a masa yawa shi ya sa ya tuna ya faɗi haka tofa kamar ya riga ya sa da ka'ida eh kuma ba ku manta ba kusan wannan babin ya hada mana da maganar ranzuwa mutum zai alwashi ga kuma maganar ranzuwa amma mu mun fi karkata ga maganar alwashi akan ranzuwa in ka hada ranzuwa da alwashi ka karya akwai kafaran karya ranzuwa akwai kuma kafaran karya alwashi in ka tsaya guda ɗaya kuma to hukuncin ɗaya ne zai shafe ka ina fata an gane saboda haka in yana nufin in ya mallaki kuɗi irin na dangote ko ya mallaki kuɗi irin na shafa misali to ya ɗora wa kansa zai yi kaza ko na ɗora wa kaina zan yi kaza amma a fili bai ce kuɗi irin na dangote ko shafa ba sai ya ce ai na ɗora wa kaina na yi alwaki zan yi kaza da kudi irin na wani to fa ya lazumce shi sai yayi tunda ya riga ya yi tabaibayi wa kansa shi batun illam yurid in malakahu eh, amma idan ku ji an kawo sharti mafhumu sharɗi faka a can baya an bata mana in an kawo sharti wani lokaci zaka samu wasu malamai ko ba su tafi akan wannan fahimta ba aw alayya nahru fulanin ko yace na yi alkawari na yi alwaki kai yace zan soke wani zan yi hadaya da wani Eh, a cikin yayansa ya ce sai na yi hadaya da kai alwashi ne wa Allah sai na yi hadaya da kai ba ne. ko da kuwa yana kusa da shi sai wannan alwashi to ba da iko kan haka yana nufin kamar zai koyi da annabi ibrahim eh yana nufin zai koyi da annabi ibrahim ko to babu komai a kansa illam yalfis bil hadi aw yanwihi idan bai yi lafazi da maganan hadaya ba in yace zan yi hadaya da wani na yi niyya ya kudurta niyya to wannan yana nufin aikin ibada ne aw makama ibrahim ko yace a makama ibrahim kamar yadda wato annabi ibrahim ya yi da ɗansa a makka duk da kasancewa ba makama ibrahim ba ne to alhabu hina idin abinda ya fi soyuwa a wajen malamai ka naziril hadi hukuncinsa kaman wanda ya yi alwaki zai yi hadaya ne ba badana sun sun mabakaratu maimakon mutum tun da baya yiwa a yanka mutum bai yiwa a yi hadaya da mutum ba za a yi lahiya da mutum ba josai ba da raƙumi idan bai samu dama ba sun mabakaratu sai ba da saniya in bai samu dama ba to shi kenan sai a dawo akuya domin wannan hukuncin ainihin hadaya daman gwargwadon girman gwargwadon ladan da za ka samu ina fatan an fahimta to wannan ya fada mana abin da wani lokaci mutanen da suke yi ne yanzu zai wahala saboda an riga an saba akwai abubuwan da mutane suke kokarin kiyayewa ko da yake waɗansu suna shirme da yawa sukan yi shirme da yawa mai yiwa wani ya nemi haihuwa ya nemi haihuwa bai samu ba sai ta ya Allah idan ka bani aya goma cur ko ashirin cur to na yi alkawarin zan yi hadaya da laya na yi alwashin zan yi hadaya da laya to yi kenan sai Allah ya baka yaya ishirin da biyar kaga har an wuce to kai kuma kai wannan alwaki baka san menene hukunci ba kana ta tarar da dinwa zaka yanka yaya zaka yi ka yanka in ka yanka yaro daga cikin yaronka yaya zaka kare yaya rigiman za ta kaya to asali ba da kai wannan alwashi kai jahili ne shi yasa kai wannan alwashi ba haka yake yi ba inda mutum ya karanta musulunci ko yana sauraron wa'azi ba zai haka ba to me ya kamata ka yi tun da har bakinka ya riga ya subuce ka yi wannan alwashi to shi kenan sai ka samu murakumi ko kuma saniya sai ka saya sai ka yi a madadin wannan Abin da yake magana a akan wanda kace kayi alwaki zaka yanka shi ba a yanka shi ko danka ne ko ba danka ba amma batun hadaya a can makka to sai kayi kayi in kuma sadaka ce to a inda kake sai ka yanka ka ba da sadaka shikenan magana tankare ina fata an gani saboda lalle duk mutumin da ya alwaki a bisa abin da ya fi karfinsa ko kuma abin da ba aikin ibada ba ne. to a kakkaɓe abin da ya fi ƙarfin ko abin da ba aikin ibada ba dawo da ke kan hanya shi ne bayani ka nazarin hafa kamar mutumin da ya alwaki zai yi tafiya da kafa ya ce zai taka da kafa in yana nufin tafiya da kafan aikin ibada ne to ya yi shiririta a can bayan ambata mana in ka dauki alkawari ka yi rantsuwa kai kayi in ba ka yi ba ka karya amma in zallan kance ne to abin da ya fi shi ne ka ba da hadaya lokacin da ka je can makka tafiya da kafa wannan fa idan zai je can aikin ibada kenan shine zai mana karin bayani Au hamla fulanin ko kuma zai dauki wane inna ta'aba? idan yayin niyyar cewa gajiya yake nufi yace zan dauki wane a kafada na in je in yi aikin ibada da shi wannan ma ba zai lazumce shi ba saboda don ka ɗauki wani a kafaɗanka kai aikin ibada da shi to baka burge Allah ba wanda za ka ɗauke shi a kafaɗa kai aikin ibada da shi shine mahaifinka ko mahaifiya don a akwai ko waɗanda suke yin haka za su ɗauke su a kafaɗa lokacin babu keke na guragu yanzu kuma idan ka dai ma in ka ɗauki mutum ma a kafaɗanka za su kawo maka keke na guragu fi sabilillahi ne ka zauna ke a kai in ka gama ka mayar in ma kana son ka tafi da ke ne akwai takardar da za su baka Sun kun san wani akwai haɗama yana da kuliya marar Safa ba zai saya ba da ya gana fi sabilillahi ne ya ga banza man taraka ba ce sun da jahilu kenan zai karba za su cika maka su baka takardar kawai ka je in ka je fita daga masallaci za a iya barin ka amma baka sai dai baka sani ran da duk ka ɗauki wannan karfe zaka tafi garinku da shi jidali ne kwarai da gaske jidali ne dun ba za ka gane kuskurenka ba sai ka zo shiga jirgi tukuna musamman ma wanda za a ce bari a naɗe shi sai dai za ka yi dabara ka turo shi a keken kai ta wahala da ke haka don ka turo shi a keken yadda ya zo a keken haka za a ɗora shi a cikin jirgi a keken gaga ba za a biya ba amma ka tattara ka ce bari ka haɗa da kayato sosai an launa wani kuwa zallan karafa ne yawa yadda zai ja maka kuɗi sai ka gwammace ma gara ka jefan da shi ka zo garin ku ka tsaya eh ai maganin masu hadama kenan in kana mu'amala da mutane a wurare daban-daban karin da ganin darussa kenan wanda ya kamata a ce mutum yana ɗauka saboda haka don ka ce za ka dauki wani a kafala ka yi dawafi da shi ko ka yi aikin haji ko umura da shi wannan bai lazumce ka ba in dai ka yi alwaki amma in ka yi rantsuwa kuma kaga sai ka yi shi ne bambanci wa illa saboda haka in ba haka ba rake ba ya hau abin hawa wa hajja bihi bila hadiyin ya yi aikin haji da mutumin da yake zai taba shi a kafaɗansa ina fata an gani sai ya aikin haji tare da shi akan abin hawa wannan abin hawan tawa'un jaki ne ko doki ne ko rakumi ne ko kuma ma a ce mashin ne ko mota ce ko jirgi ne in ka biya masa kudi shi kenan saboda haka kana son kai da malar rabi'u ku yi aikin haji na yi alwaki malar rabi'u za mu yi aikin haji da shi ko umra kuma a kafaɗa na don dauki malar rabiu a kafala yana ta yawo da shi wannan allah ba zai bani ladan ko kinsi ba ba zai bani ladan komai ba dun ba aikin ibada ba ne abin da ya kamata misali yanzu daga nan najeriya daga nan bauchi to sai in biya kudin umra ko aikin haji da ni da malar rabiu shi kira sai mu je to kun ga alwashin da na yi na cika saboda aikin haji ko umra wannan aikin ibada ne in kai alwaki sai an cika in ka biya muku shi kenan komai ku hau tare kaga babu maganan tafiya da kafa babu maganan daukan wani a kafala don aikin wahala ne wanda yake babu lada amma in iyaye ne kuma wanda ya zama dole ya zama dole ba sai ka dora wa kanka ba kace zaka je kai aikin umra ko aikin haji da mahaifinka kai alwashin wannan ko da mahaifiyarka suka je wani wuri suka gagara tafiya to sai ka saba su in kuma an samu keken guragu sai ya dora su akai na'am walaga kuma ya jefar ya yi watsi da alayyal masiru ya ce dole sai na yi tafiya da kafa babu maganan dole ya jefar da wannan wazahabu ko tafiya lalle wa lalla wa rukubu ko hawan abin hawa ne makka sai na je makka in ka ambaci aikin ibada ki ne to kayi alwashi aikin ibada ke magana amma duk makka ne domin yawon bude ido to wannan shirme ne Ka yi watsi da wannan sai ka ba da halaya wa mutlaƙul mashi haka ma mutumin da yake kawai zai yi tattaki shi shine mutlaƙul mashi wannan shi ake kiransa tattaki daga nan za ka tafi Kano ko daga nan za ka tafi Abuja za zaka je wajen ɗan siyasa ne to wannan neman duniya ne sana'a ce wanda waɗansu mutane suka bude ƙofanta kwarai da gaske in ka je ya baka kikena amma dai ibada dai ba zai yi ba ko makka ne inda ba ka ambaci aikin haji ko aikin umra ba don ba haka aka ce ka yi ba wa mafiyun limafidin ka ce za ka yi tattaki ma ka tafi wani masallaci to ba ka da lada bai ce ka ba wannan alwaki ba karɓaɓɓe ba ne wa illa itikafin yace ko da itikafi za ka yi ko sallah za ka yi domin annabi ya ce la tushaddu rihalu illa ila salasati masajid masjidi hada wa al-masjid al-haram sannan kuma wal masjid al-aqsa ba a tattaki mutum ya ce bari ya taka da kafa zai je wato wani masallaci ya yi aikin ibada in ba masallatai guda uku ba masallacin kafa masallacin madina na annabi da kuma masallacin al'akasa shine na kudus ina fata an gani saboda haka duk mutumin da yake bari ya yi tattaki ya je masallacin gwallaga ya yi shirme bari yi tattaki zan je masallacin sheku a borno shirme ne saboda babu wani bambanci tsakanin masallacin gwallaga da masallacin sheku a borno da na sheku a sokoto da masallacin kakanka da na unguwanku ba wani bambanci duk matsayinsu da ne amma in ka ce bari ka yi tattaki ka tafi masallacin kaba to sai ka yi zai yi. in ba zai yi ba kuma yake na sai ka hawa abin hawa ina ba ta an gani sai kuma mutum ya bi ka'idodin da muka ambata saboda inda rantsuwa ga yadda zai yi alwaki ne ga yadda zai yi kamar yadda wasu suka fassara ko yadda waɗansu suka fassara illal kariba jidjan sai dai idan nan nan kusa kana nan masallacin sai kace na yi alwaki zan shiga masallacin doya in yi abu kaza fa kaulani nan akwai zantuka guda biyu wasu malamai suna ganin ka taka ka je domin ka cika alwakin wasu kuma suna ganin kawai ba sai ka je ba wannan ya sashiya ce da hakamilu homa littafin mudawwana tana daukan duka waɗannan fasarori guda biyu to ala yi halin kowane masallaci ne ko kusa ko nesa wai ka ce bari ka taka domin ka je ka yi aikin ibada kana ganin aikin ibada a wajen yafi na ko ina to duk duniyar nan ba masallatai guda uku bane karka yi wannan ina fata an gani na'am wa mashhur lil madina da tafiyan da zaka yi ka je birnin madina to binnin makka ma baka ambaci aikin ibada baka ce zaka je binnin madina to wannan ma jefar da maganar za a domin saboda takawan ba aikin ibada ba ne amma don ka samu dama ka je binnin madina ka je masallacin manzon Allah kai sallah ka kai ziyara a wurare daban-daban na tarihi don ka samu ilimi to ka ga wannan shi kuma layinka daban au iliya ko kuma masallacin ilaya shine masallacin kudur illam yanwi salatan bi masjidayhima amma da karadin idan bai niyyar sallah a masallatan su ba kun ga in yayi niyyar sallah a masallatan su hadisi ya fadaitar da yace haka babu laifi aw yusammihima ko kuma bai ambace su ba fayar kabu to ko da ya ambace su ma to an ba shi dama ya hau abin hawa sai dai kuma kaga sahabbi ne sai ya bada halaya saboda me saboda yadda yace zai yi abin an ture waɗansu abubuwa ga matsabar malikiya suna tsora masa wannan hadaya domin ya fita koda daga tuhuma in je lahira ya samu sauki wa halin kana bi har? shin idan ya kasance a wani bangare ne na ainihin waɗannan masallatai guda biyu ko garuruwan au illa li kaunihi bi afdala ko kuma yana nufin wato wanda ya fi ne khilafun akwai sabani akwai sabani waɗansu suna ganin idan ka ce madina masallaci kake nufi ko cikin gari kake nufi da bambanci in ka ce makka gari kake nufi ko kuma masallaci kake nufi da bambanci haka ma kudu to sai dai kuma idan muka yi nazari za mu ga in ka ce makka duk hurumin makka ka kaf gaba ɗaya waje ne mai daraja inda aka saukar da kai ainihin cikin garin to tamkar kana masallacin kabari da sallan farilla da sallan nafila ba za a hada da dukkan garuruwan da suke duniya ba haka ma birnin madina tun waje ne mai daraja haka ma kudus kamar yadda annabi ya ambata to amma kaga ka ce masallacin Kano masallacin Jos masallacin Abuja masallacin Sokoto ko na Gombe ko na Borno ko na Yobe ko na Bauchi me ya bambanci tsakanin waɗannan masallatan garuruwan da na ambata to idan aka kwatanta su masallacin Makka masallacin Madina masallacin Udus ɗaya ɓangaren kuma masallacin Bauchi masallacin Yobe masallacin Gombe na Adamawa da wannan gurub da wannan gurub me bambancin su akwai ko babu eh akwai me bambancin aha saboda madina da makka da kudus annabi ya ambata an ware darajar su amma na bauchi da gombe da yobe da adamawa da ina ne annabi bai ambata ba to shi yasa karka wahalar da kanka yana nufin inda annabi ya ambata to a yi kokari a kiyaye inda annabi bai ambata ba karka wahalar da kanka ka dauki abin da zaka iya ko kuma abin da yake aikin ibada ne wal madinatu afdalu yace sai dai binnin madina ita tafi daraja ma makka sannan binnin makka Mai muktasar abin da ya ambata kenan saboda waɗansu ruwayoyin da aka samu eh binnin madina tafi binnin makka daraja saboda mai eh da yawa ne ya ji bambaragwai birnin madina ta fi birnin makka daraja saboda madina nan ne annabi ya zauna ya fara gina ainihin masallacinsa na farko sannan mazalla da ya rasu a nan aka bisu ne shi tunda kabarinsa yana birnin madina to lalle madina ta fi makka daraja a bayanin wannan bayani kenan haka ne ba haka bane da masallacin annabi da masallacin kaba na Allah da ke makka wane fi daraja inda tunanin waɗansu ke nan yake tafiya bayan da za a yi ina awwala baitin wuri alinnati lallabi bi bakata mubarakan wahudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu ibrahim wa man dakalahu kana amina walillahi ala an-nasi hajjul bayti man istata sabila wa man kafara fa inna Allah ganiyun anil alamin sannan kuma ka zo ka ce masallacin annabi annabi darajar da ya samu da daukakan da ya samu waye bashi ya za a yi watsi da masallacin Allah na makka a ce na annabi ya fi shi yasa wannan lafazi da ya kawo lafazi ne na wani hadisi wanda yake bai inganta ba wal madinatu afdalu min makka ko wal madina to kairun min makka madina ta fi makka daraja ko madina ta fi makka alheri malamai suka ce haza hadisun batilun rushakkiyar hadisi ne kuma za ka samu akwai tarikul khabir imam bukari ya ambata cikin tarikul khabir imam kabarani ma ya ambata cikin mujamul kabir imamu darar kutini da sauransu duk sun ambata amma hadisi ne wanda bai tabbata ba babu yadda za a yi ake madina tafi makka ba zai taba yiwa ba zai taba yiwa ba ta ɗaya ɓangaren kuma a gurguje annabi da kansa ya ce salatun fi masjidi haza khairun min alfi salatin fi ma siwahu yace illa al hawa. haram Salla a masallaci na wannan ya fi yin salla a kowane masallaci a duniya sau dubu amma banda masallacin kaba saboda masallacin kaba ruwa ya ta tabbata sallah a masallacin kaba idan ka yi guda ɗaya sallan farilla ko na fila to tamkar ka yi sallah ne sau dubu ɗari a dukkan masallatan duniya haddana annabi saboda haka masallaci na farko mai daraja da gari na farko mai daraja makka na biyu sai madina na uku sai kudus kamar yadda manzon Allah ya ambata duk wanda ya salla kaba yana da ainihin lada ko daraja wanda yake dubu ɗari wanda ya a masallacin annabi dubu ɗaya wanda ya a masallacin kudus ɗari biyar sai yanzu kai ko a buge kake aka tambaye ka wani masallaci ne na farko dole ka ce makka wane ne na biyu dole ka ce madina wane ne na uku dole ka ce kudus ina ba ta an gani to kun ga na yanzu ga ki an kawo wani abu na fikihu wanda yake ba akwai gyara a ciki saboda bai inganta ba saboda haka wal to Abdalu madina ita ta fi daraja ma makka sai makka wannan akwai gyara ba haka bane gaskiya makka ita ce kan gaba sai binnin madina sai bindin kudu sai kuma ina eh, sai bauchi wai kaga da inda ka fada to sai ka kawo dalili kenan, ya eh, amma guda uku nan annabi ya fada sauran kuma kaga dutsun bata a kenan Allah ta wa ta'ala ya muke mu sai babun fil jihadi babin jihadi shine darasin mu na gobe insha Allah ta'ala abinda muka fada daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh